Sansanonin 'yan gudun hijira a Gombe da maturu har ma da mafaka a Madagali da ke jihar Adamawa na nuna yadda lamarin tsaro ya tabarbare a arewacin Najeriya. 'Yan gudun hijirar dai a iya cewa sun yi nasarar arcewa zuwa tudun mun tsira in an kwatanta da waɗanda suna gani za a yanka su kamar raguna ko a yi ta dukansu sai sun mutu. An kashe yara sama da ɗari uku a Buniyadi ba a kai ɗoki ko na yadi ɗaya na likafani. masu gudun hijirar na isa cikin al'ummun da ke cin gajiyar salama amma kuncin talauci daga tasirin jari hujja ko rashin zuciya kan rage armashin rayuwar inda mafiya yawan jama'a ke dogaro kan 'yan kalilan wajen samun abun masarufi sai dai hausawa kan ce da babu gara ba daɗi. domin zaman lafiya ita ce zai kawo a bautawa addini zaman lafiya zai kawo ka yi kwanciyanka ka ci abincinka ko mai kyau ko mara kyau a cikin kwanciyar hankali. Da nake zagawa don ganin yadda rikicewar tsaro ya maida hannu agogo baya musamman ma a yankin arewa maso gabas. Na ci karo da hakimin liman kara a yankin Goza da ke jihar Borno Alhaji Abdulwahab Galadima wanda ya shafe shekara ɗaya da rabi bai zauna a fadarsa ba duk da yadda sarauta ke da daɗi. Don ko da wa na hakimin fiye da ya rasu har aka yi jana'izan shi a garin shi zaman makoki ma ba mu samu mun zo na a goza ba don irin halayen da ake ciki a maiduguri muka yi zaman makoki mutanenmu mukan yi waya wa'yansu sun kaura sun dawo madagali wa'yansu sun kaura sun dawo ba wa'yansu sun kaura sun tafi yola wa'yansu suna mubi allah shi wa al'umma albarka domin yawancin mutanen mu mutane wayannan wurare da muka lissafta su suka karbe su a zaman baki suka karbe su suka aje su kafin ma gwamnati ta kai abubuwan taimako manyan malaman musulunci da na kirista kan dage da nuna addini ya haramta ta da fitina da kan kawo zubar da jini da lalata dukiya ba bisa haƙƙin shari'a ba dr aminuddin abubakar shine shugaban kungiyar da'awa ta najeriya kirista ya kirista musulmi addinin musulunci babu tsangwama babu tilastawa Allah ya ce lakum dinukum wal yadin kowa ya rike addininsa ni ina da addini na kuma kuna da naku saboda haka an samu zaman lafiya shugaban kungiyar kiristocin najeriya rashin arewa maso gabas inda ake da dokar ta ɓaci rabaran sha'abu bel ya yi ƙarin haske a yi rayuwa ta gaskiya zama da tsarki zaman lafiya islam tana nan addini ne na zaman lafiya christianity kuma addini ne na zaman kauna musulmi da kirista su ne mafi yawan al'ummar najeriya idan mabiya addinan nan na bin ƙa'idojin addini sau da kafa me ya kawo fitinar da za ta gagari warwarewa ne wannan shi ke sanya mutane dogon tunani da a ƙarshe ba sa samun amsa tamkar zurfin tunanin nasu shine zurfin rashin fahimtar su nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja najeriya